sannan ta ɗauki wani ƙaramin mayafi ta fita har lokacin yana cikin motarsa yaro ɗaya da suka to tare ya zo da sauri gabanta ta ce a cewa yalla ya shigo sitin rum ɗinsu inda ya fi ko ina tsaruwa a gidan a nan ta sauke shi bayan an ajiye kayan sha masu sanyi ta aikawa da yaran guda biyu da ya zo da suna su barka da zuwa yalla ta faɗa tana murmushi kina lafiya ya bata amsa ta ce amma fa na yi mamakin ganin ka Allah dai ya sa lafiya tunda aka ce kana kirana kirji na ke dakan uku uku kalamanta suka bashi dariya har ta hango fararen haƙoransa ya ce zan iya cewa ba lafiya ba domin kin ɗauke min wani abu mai muhimmanci a rayuwata ilham ta saurin dafa kirji ni yallaɓai kwarai kuwa domin kin ɗauki zuciyata gaba ɗaya tun ranar da na ganki ban samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba har sai yanzu da na kuma ganin ki a gabana sai lokacin ta kuma bayyanar da ajiyar zuciya har na ji sanyi ta faɗa da sigar gwanan cewa da gogewa daga nan hirar soyayya ta tsinke a tsakaninsu cikin hikima ilham ta keɓe da shi domin ta gane ba shi da gwanancewa cewa harka da mata ta dinga sa shi bisa hanya sai ga yan labai ya shi yana kyalkyala dariya cikin nishaɗin shauƙin soyayya soyayya cikin sihiri ta hautsina na kwakwalwar mustapha kano ta zame masa kamar gida ba iya kwanaki biyu bai ga ilham ba idanuwansa sun makance zuciyarsa ta dake baya ganin kowa a gabansa sai ilham bai sake tunanin koma ga zahara ba gaba ɗaya ma ya manta da lamarinta burinsa kawai ya mallaki ilham gaba ɗaya gidansu ya ruɗe da shirye-shiryen auren mustapha da zahara a cikin wannan lokacin ne hankalin mustapha ya mugunta shi har ya rame ya susuce hanyar da zai bijira auren zahara kawai yake nema a cikin rayuwarsa shirye-shirye na da ɗakan kama shi kuwa zaman garinsu ma ya gagare shi idan ya sammako ya nufi garin kano sai da daddare ke dawowa shi yasa bai ma san shirye-shiryen da ake yi ba kwanaki biyu kenan mahaifinsa yana son ganinsa domin ko zuwa gaishe shi ma ba ya daina yi har yake zaton ko mustapha baya cikin garin ne aka tabbatar masa da cewa gidan yake kwana hankalin mahaifinsa bai kwanta ba domin tsawon rayuwarsa da mustapha idan har yana gari bai taɓa wayar gari bai gan shi ya zo da shi ba saboda haka tunda da dare ga da kadiya ta yi sammako ta faɗa mustapha yana son ganinsa a falon sa gobe da safe saƙon sai ji kunnen mustapha a da daddare barci ɓarawo ne ya ɗauke shi domin tunanin yadda zai yi a yau ya je wa da mahaifinsa bukatarsa zuciyarsa ta gama makancewa da san ilham don haka da sanyin safiya ya nufi falon babansa ya yi sa'a yana zaune a falo yana jan carbi mustapha ya zube yana gaisuwa babansa ya ce yanzu mustapha kana cikin gidan nan amma ka daina zuwa gaida ni na sa a min binciken inda kake zuwa aka ce kano kake zuwa me ke kai ka kano kullum mustapha hmm? me kai ka menene wannan mai girma da ya zarce zuwa ka gaishe ni mustapha kansa a ƙasa har sai da babansa ya sake maimaita tambayarsa sannan ya ce baba tuba nake a gafarce ni na yi kuskure ba laifi amma ina son sanin abin da kake zuwa yi kullum a garin kano mustapha ya sake sun koyar da kansa ƙasa baba ina neman a kan abin da na aikata amma alkawari ne na ɗauka nake son na sauke shi wata yarinya ce tun farko kafin magana zahara muka yi alkawarin aure da ita sai kuma ga magana zahara ina neman afuwa baba a bani dama a neman min auren waccan din a hada da zahara din ma gaba daya baban sai tsananin mamaki da jin kalaman mustapha amma babu wani aiba kansa na hada mata biyu tunda musulunci ya rage masa yin haka dan haka ya ce shi kenan, zan yi bincike a kai mustapha ya ji kamar an tsoma shi a cikin ruwan sanyi shi kuwa babansa bayan ya fita ya gaya waziri bukatun mustapha saboda haka suka soma bincike a kan lamarin duk binciken da ya yi bai ga ta inda ilham ta dace da mustapha ba hasali ma abin kunya ne dan cikin gidan na a ce yana neman auren ilham labarin halayyar ilham babu abin da bai samu ba da gaggawa ya sanarwa da mahaifinsa domin a ɗauki mataki a kai tun da mustapha ya zo duniya bai taɓa ɓata ran babansa ba irin wannan yasa aka kiransa da kansa faɗa sosai wanda ba a taba jin ya yi wa wani ɗa a cikin gidan nan ba shi yi wa mustapha ya gargaɗe shi da babban murya akan kada ya sake ji ya kai kafarsa inda ilham take haka mahaifiyarsa da ta ji labarin na abin da ke faruwa ita ma ta yi masa faɗa kuka sosai mustapha ya sa shi bai damu da ɓacin ransu ba hakuri da yake bayarwa kawai a bar shi a aure ilham shi ne burinsa ya rasa yadda zai yi maimakon sa amincewa bukatarsa sai ma fushi mai tsanani da suka ɗauki da shi abu ɗaya ne da mustapha hanyar da zai biya mallaki ilham bai damu da ɓacin ran kowa nasa ba domin sai a lokacin zuciyarsa take sake ruruwa da son ilham yana ji da ya rasa ilham gara ya rasa ransa a cikin wannan tsakanin ne ya samu mafitar da yake ganin ita kaɗai ce za ta samar masa da farin cikin zuciyarsa abokinsa nasar da ke kano ya nema a waya ya gaya masa bukatarsa na son ya nemi wasu dattawa ya aika su gidansu ilham a matsayin masu neman masa aure cikin kwanaki biyu kawai nasir ya gama aikin da mustapha ya sa shi ya tura masa kuɗi ta banki ya kai gidansu ilham a matsayin kuɗin aurensa akwai abubuwan da iyayen ilham ya kamata su yi bincike a kai amma saboda ta tafi ƙarfinsu haka suka karɓi kuɗin auren daga hannun mutanen da ba su da tabbas ko daga ina suka fito domin su ma sun fara gajiya da ja musu zagin da ilham take musu ga uwa uba kuɗin da mustapha yake musu barinsu a cikin sati biyu har ranar ɗaurin aure aka sa abokan mustapha da sauran mutanen da nasir ya haya su ne suka zamo jagaba aka ɗaura auren ilham da mustapha kwanansa ɗaya kawai a kano ya ɗauke amaryarsa suka wuce abuja a can ya samo musu biza suka wuce ingila akwai kuɗaɗen da mustapha yake ajiya a banki a can su ya je ya amfani da su watanni uku suka dawo kano lokacin an gama ginin gidansa da ya tura wa wani kamfani kuɗi suka gina masa bayan sun tare a gidan ne ya gina wa iyaye ilham nasu suka koma mustapha ya samu nutsuwa a zuciyarsa domin ya samu farin cikinsa ilham ya manta da kowa da duk wasu mutanen da suke hulɗa da shi ilham kawai ce a gabansa bayan dawowarsa ya buɗe wani sabon kamfani wanda ake sarrafa man girki a kaduna haka kuma ya buɗe na sarrafa takalmi sannan ya buɗe sabon asibitinsa duk da ba wani girma ne da asibitin ba amma ya samu ƙwararrun likitoci ilham ta samu yadda take so fiye da zatanta domin mustapha ya gama zama nata ba ta da wata matsala duk abin da take bukata mustapha zai yi mata ya zama tamkar raƙumi da akala mustapha ba shi da burin da ya wuce ya faranta mata rai wannan shine damar da ta samu ta miƙe kafa sosai ta mayar da mustapha tamkar wawa idan tana zaune akan kujera to mustapha yana ƙasa ba ta da wani cikakken lokacinsa sai dai na ƙawayenta haka za su cika gidan su yi ta hayaniyarsu ku shi ne ke dafa masa abinci yan aiki ke da hidimarsa idan ka ji ta kira mustapha wata bukata ce da ita ta kuɗi a take zai yi mata baya musu da ilam tsananin ƙaunata yake gaba ɗaya nauyinsu ya ɗora shi a kansa gaba ɗaya tunaninsa ya tsaya a kanta ne kawai duk lokacin da ya tuna da gidansu sai ransa ya baki yana jin zafin su sosai a cikin ransa yana ganin su ne mutanen da suke sarraba shi da farin cikinsa ilham dole ne su ci duk abin da zai raba shi da ita rabuwa da ilham tamkar rabuwa da ruhinsa ne wannan dalilin ya sa ya jingine duk wani abu da zai haɗa shi da mahaifarsa har sim ɗin wayarsa sai da ya cire ya sake sabo baya buƙatar wani ma ya masa magana su lokacin da labari ya je wa mahaifinsa ya auri yarinyar da ya hana shi aurenta har kuma ya ɗauke ta sun bar ƙasar ran sai mutu ɓaci a iya tarihin gidansu babu yaron da ya taɓa yi musu irin wannan rashin jin maganar da zuban musu da martabar gidan a idan duniya sai shi don haka mahaifinsa ya ce a bar mustapha ko da ya zo gidan kada a bar shi shiga ko haraba gidan sun bar shi can da iyayen da ya canza hukuncin da mahaifinsa ya wa mustapha bai yi wa kowa ciwo ba saboda ya cancanci a yi masa haka din sai mahaifiyarsa wadda hankalinta ya kasa kwanciya tunaninta yake nuna mata da akwai abin da ya canza mata mustapha ɗinta ta san halinsa da kaunan mahaifinsa tun yana ɗan sa bai canza ba har girmansa cikin lokaci kankanin mustapha ya canza tabbas akwai wani abu da ya kawo canjin nasa wannan ne da damu zuciyarsa shi yasa ko kaɗan ba ta jin zafinsa illa tausayawa rayuwarsa da zafin jin hukuncin da aka yanke masa tana ganin ya dace a yi bincike a kansa kafin yanke masa wannan hukuncin sai dai ta ja bakinta ta yi shiru tana taya shi da addu'a ta shiga cikin damuwa kwarai da anya wadda har ta haddasa mata rama da rashin walwala wani yammaci ne almustapha ya dawo daga asibitin an yi sa'a yau gidan shiru tana zaune a kan kujera da remote a hannunta tana jin sallamarsa ta ajiye remote ɗin ta miƙe da sauri da saukar da wata irin ajiyar zuciya har sai da ilham ta ɗago tana yi masa wani irin kallo ya yi murmushi ya ɗaga mata kansa haɗe da cewa yas ilham ba ni da jin daɗi idan har ba kusa da ni ina kallon lovely face ɗin duk laifin ka ne honi kana da kuɗi ka yi zaman ka a gida kawai mu huta ka sa kanka yawon aikin nan ni ma zuciyata ba ta nutsuwa idan har ba ka kusa da ni duk gayyen nan da nake tarawa don su ɗebe min kiwaka ne kawai amma zuciyata na gare ka na fi son ka fiye da kowa a kusa da ni kada ki damu my life kin same ni fiye da zatonki ba na jin kowa a zuciyar nan kamar yadda nake jinki zan iya komai domin farin cikinki amma duk dukiyar da ba a juya ta kuma ana cinta za ta kare domin zara ba ta barin da ni. amma idan kin ce na zauna sai na zauna din ni dai farin cikin ki kawai nake son gani a yaushe ilham ta wata irin dariya har da buga kafa ha ne kenan kana dafa idan komai ya kare za mu iya zaman talauci kenan to idan babu kuɗi ilham talauci ya zo kenan ta ce taɓijan ainihin babu abin da na tsana irin rashi dubi jikina da kyau ko ina nawa ya san hutu ya kuma same shi ba kuma zan yi fatan abin da zai raba ni da shi ba saboda haka ka yi neman ka cikin kwanciyar hankali ka samu kuɗi sosai mu huta sosai shine buri na a nan duniya ta ce kin ga kuwa zama bai kama ni ba tace haka ne honi rayuwar jin daɗi ai sai da kuɗi kuku ya jera komai akan tebul suna cin abincin ne ilham ta ce ya kamata mu je su to yau kwana biyu ba mu yi sayayya ba mustapha ya ce ba wani abu idan kin shirya sai mu je suna kammala cin abinci ilham ta sake sabon shiri cikin wasu riga da siket masu bayyana surar jiki ta sako gashin ta har gadon bayanta sannan ta ɗora wani ɗan karamin mayafi a kanta ga wani ni'imtaccen kamshi da ke tashi a jikinta tana fitowa daga ɗakinta idanuwan mustapha tsaye suke a kanta zuciyarsa cike take da ɓacin ran irin shigar da ilham ta yi wadda za su fita da ita a haka a matsayin matarsa anya kuwa abin nan zai fidda shi sai dai babu hanyar da zai iya nuna mata bacin ransa ya san da ya mata magana za ta hau fushi ta dura masa bakakin maganganu ta lura da yake kallanta saboda haka ta canza salon taku mai ɗaukar hankali har ta iso dab da shi ta ɗan risina ya firgigi kamar wanda ya farka daga barci babu walwala a fuskarsa ya kama hannunta lokacin da yake kokarin kakalo murmushi haɗa da furta mata queen of beauty ta kashe masa ido ya kama hannunta suka jera har zuwa wajen da ake ajiye mota suka shiga suka ɗauki hanyar super store a daidai lokacin da suka yi pakin ismail ma ya pakin ɗin tasa motar yana fitowa suka haɗu da mustapha sun san juna tun lokacin da suke karatu a ingila duk da ba wani mugun shakuwa suka yi ba amma suna gaisawar mutunci da ganin kima juna musamman da ba bangare ɗaya suke ba a cikin makarantar amma suna haɗuwa lokuta da dama jininsa ya haɗu sosai ismail ne ya so maganinsa har ya gota shi ce he mustapha kai nake gani haka daga shi har ilham suka juyo mustapha ya saurin miƙa musu hannu suka gaisa yana cewa ashe zan sake ganin ka ismail ya ce ni ne da mamaki ban taɓa zaton a garin nan kake ba tunda ilham ta ɗora idanta a kan ismail gaba ɗaya sha'awata tana gare shi lokaci ɗaya ta ji ya shiga lokaci ɗaya ta ji ya shiga har cikin ranta tana kuma sha'awar kasancewa tare da shi shaidan ya tasiri a tsakar kanta ya dinga ƙawata mata komai nasa ta dinga bin surarsa da ido babu wanda ya kula da halin da take ciki har sai da ta ji mustapha ya ce gafa iyalina a zahiri ismail bai taɓa zaton matar mustapha ba ce ya yi zaton irin karuwan nan ne don haka ma bai mata magana domin shi ya yanke mu'amala da irinsu sannan ya kalle ta sosai yana murmushin nan nasa da ya sa gaɓoɓin jikin ilham ya sanyi sannan malama ya yi gida lafiya kalau ya harkoki lafiya lau ya dubi mustapha ashe ka aure mustapha ya ce wallahi kuwa ilham ta ga sun niyya yin sallama ta ce to ismail ya kamata a kama na ziyara har gida a taya mu murna tunda ba a halarci bikin mu ba mustapha ya ce haka ne gimbiya gaskiya kika faɗa daga nan suka yi musayar lamba waya ismail ya musu alkawarin kawo musu ziyara har gida daga nan suka yi sallama suka shiga ciki ilham ta ji duk kaya mustapha ya kashe kuɗi tamkar baya so har za su fita idan ilham ya kai kan wani takalmi wanda ya gama haɗuwa mu je na ɗauke shi mustapha ya ɗan ɓata fuska ilham ina ganin fa kuɗin aljihun nan namu sun kare sai dai wani lokacin idan mun dawo ilham ta haɗe ta ja wani dogon tsaki ta janye hannunta da yake rike cikin nasa ta fita daga supermarket ɗin da bi ta da kallo zuciyarsa ne masa kuna san baya son irin halayyar da take nuna masa ya fi son ɓacin ransa fiye da nata shi yasa ma ya cika aljihunansa da kuɗi yadda yake ganin zai yi shi amma ilham duk ta ƙarar masa da kuɗin nan ko ta bai siyo kansa ba jikinsa a sanye yana furin wurin biyan kuɗin nan ilham na fitowa suka haɗu da wani tsohon saurayinta alhaji liti bai san ilham ta ya aure ba tana ganin sa ya saukar da ajiyar zuciya sun gaisa ya ce ta gama sayayya ne ta ce mantuwa ta bata ɗauki kuɗi a mota ba shine ta fito ta ɗauka alhaji liti ya ce ki bar shi kawai mu je ki ɗauki duk abin da kike so sun jera da alhaji liti mustapha ya fito ɗauke da leda a hannunsa yaron mai kanti na biye da shi da sauran kayan yana ganin ilham cikin fara'a ya zaton ko ta huce ne daga fushin da ta yi shi ma ya so mai mata amma ga mamakinsa sai ga ta shige ta gabansa wanda ke gefenta yana ta kyalkyala dariya alama hira ta musu daɗi ya juya ya ci gaba da binta da kallo ya ma rasa abin da zai ce mata sai baki da ya buɗe da ido har da hanci yana kallanta yana fitar da wani irin huci mai zafi daga kirjinsa sai da yaron kantin nan ya gaji da tsewa sannan ya ce mai gida a ina za a je kayan ne sannan ya dawo hayacin sai ya ce muje yadda zuciyarsa ta ɗauki zafi tafiya kawai ya so ya batta a nan amma sai me gaba ɗaya kasa tashin motar ma yana tunani da fargaba idan ya batta irin tashin hankalin da za ta yi masa ya zarta haka saboda haka kawai ya ɗora kansa akan sitiyari yana jiranta ilham ba ta yi mamakin ganin sa tsaye ba domin ta san hakan ne zai kasu tunda ba zai iya tafiya ya batta ba ta duba alhaji liti ta ce gashi can mu je ku gaisa alhaji liti ce dama tare kuke ba ki nuna min shi ba tun azu ilham ta dariya na sha'afa ne alhaji tun da na ganka na manta da komai alhaji liti ce to mu je yana zaune ya yi zurfi a cikin tunani ta ce gashi ku gaisa murya ta ce ta sa ya alhaji liti ya miƙa masa hannunsa shi ma ya mika masa nasa hannu tuni bakin cikinsa ya yaye domin zargin kila ɗan uwanta ne ma ya sa kansa damuwar da za ta sa shi ji haushin matarsa har ya zarge ta da wani abu sun gaisa cikin karrama juna ilham ta shiga cikin motar suka so tafiya shiru na tsawon lokaci babu wanda yake magana sai mustapha da yake sa ta kallon ilham ita ko ta haɗe masa fuska ta ɗauke masa kai tana kallon titi kawai abin da ya tsara kenan ganin ɓacin ran ilham ilham ya faɗa a sake bata amsa bai sake cewa ilham tana jinsa amma ko inda yake bata kalla ba da gangara gefen titi ya tsayar da motar sannan ya buɗe mota ya fito bangaren da take ya buɗe ya durƙusa a gabanta haɗa da kama hannun ta biyu ya ɗora nasa hannu a kan cinyarsa idanuwansa sun canza launi ilham kin san ba na son ɓacin rai ya juyo fuskar ta zuwa gare shi ilham ki mun murmushi ma ta sake ɗauke kanta babu alamun walwala ma a fuskarta kina son sa rayuwata a wani hali kenan ilham baki san yadda nake jin fushinki a raina ba ilham ki gafarce ni ba na fatan sake yin abin da zai sa ran ke ya ɗora kansa a kan cinyarsa ke da ni ilham idan baki gaggawar yafe komai zai iya faruwa a kaina rayuwata za ta zama wata iri ki gafarce mu ilham ta sa hannu ta ɗago da kansa komai ya wuce hauni sai dai a kiyaye gaba amma na sha faɗa maka ni ba na son na buƙaci abu a wurin mutum ya hana ni duk sai na ji na tsane shi raina ya ɓaci ya yi saurin rufe bakinta kada ki tsane ni ilham ba ni da kowa a duniyan nan da ya wuce ki ke ce rayuwa na sha faɗa maki idan na rasa soyayya ki mutuwa fa zai ilham ta wani irin murmushi cikin zuciyarta to sai mustapha ya shige ta tabbas aikin malam mai zafi ne sosai bata taba zaton zai yi tasiri haka ba akan mustapha lallai abin da yake faɗa har cikin zuciyarsa haka yake ta kama hannunsa karka da mustapha daidan tsina tare da kai ba zan zama sanadin rasa rayuwarka ba sai dai nima ina son ka dinga kokarin faranta raina da abin da nake so domin zaman mu ya zama mai dorewa zan yi komai domin ɗorewa farin cikin ka suwiti ta san na ya miƙe ya rufe mata kofar ya zauna wurin mazaunin direba ya tuka motar har suka iso gida bakinsa bai huta ba yana yi mata sambatin ƙaunarsa duk burinsa bai wuce na ganin ta dawo daidai ba ita ko ilham tunda ta manta da batun bacin rashin saya mata turaren da mustapha yi abinda ya sa ta yi shiru kawai ba ta fiye son yawan magana ba fuskan man ɗin da ta gani dr ismail ta tsaya a ranta kawai zuciyar tana lissafo mata yanayinsa da tsarin halittarsa komai nasa abin burgewa ne wanda ya sa ta mayar da mustapha wani soko da ya kiɗime yana jin kamar akwai ɓarɓashin laifin da ya mata ne a ranta tana zaune a kan kujera tana kallon wani fim da wata tasha ke nuna mustapha ya fito daga cikin ɗakinta bayan ya gama jera mata kayan da suka siyo a kan diresin biro ɗinta ya tsaya a daidai gabanta ya yi miƙa yana kallon idan ta yana murmushi a daidai gabanta ita ma ɗin shi take bi da kallo ya sunkuyo daidai kunnanta mu je ko ta ɗaga kai ina za mu je yanzu dare fa yayi ya ce zan siyo turaren nan ne ko na je na dawo yanzu ta ɗan yi murmushi ka bar shi kawai wannan wannawa da muka haɗu ya saya mu sai dai wani lokacin kuma bai ji daɗin furucinta ba amma tun da ya ga ta saki fuska sosai sai ya manta da komai bayan sun samu nutsuwa ilham na kwance shi kuma yana wasa da yatsun hannunsa zuciyarsa ta tafi ga tunanin abin da ke cikin zuciyarsa kuma yana shayan faɗa mata saboda bai san da yadda za ta karɓi maganar ba shi kuma baya son yin abin da zai ɓata ranta wannan lokacin da yake ganin ya sa zuciyarta cikin farin ciki shi yasa ya zaɓe shi domin bayyana mata abin ilham ya kira sunanta a ƙasan makoshinsa bata amsa ba ilham ya sake kiran sunanta ina jin ka ta amsa masa yaushe zaki bani bebi ne na matsu da yawa fa sai ka yi addu'a ta ba shi amsa a takaice ta ce ina yi ko da yaushe sai dai ina ganin ya kamata mu je a duba lafiyar ki sosai a fusace ta miƙe zaune ban gane a duba ni ba ko ka kana son ka gaya min magana ne dan Allah bai bani haihuwa ba shin wai shekaran mu nawa ne da har za ka dame ni da magana haihuwa abinda ko shekara ɗaya ba mu ba ina ga muka ɗebi shekaru ma ban san abin da za ka yi kaga tun kafin zaman mai nisa idan ka ga ba za ka iya ba ka gaya mu kafin ta karasa ya saurin toshe mata bakinta da tafin hannunsa cool down my baby maganan nan duk bata kai ta ɓata rai ba Ba ki fahimce ni ba ne ta katse shi fahimta kuma wace iri duk manufarka na santa a kaina in banda neman ɓacin raina har yaushe ma muka yi auren da za ka yi min zancen haihuwa haba ya faɗa tare da dafe kai sannan ya janyo ta na sani ilham ba mu yi daɗe da za su sa damuwa ba kuma kamar yadda na ce ba ki fahimta ɗin ba ne shi yasa na faɗa ka ga malam kada ka rena min hankali mana ka mayar da ni wata nonsense har menene manufarka da za ka dame ni da wata irin magana wai ban fahimce ka ba dama na san ba dan Allah kake so na ba shi yasa ba ka da burin da ya wuce ka ɓata raina don ban haihu ba kawai to ka sake ni mana ka kawo mai haihuwa ko kuma ka bani haihuwa idan kai ne mai bayarwa